الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد تعالى تبت يا الله صلاة يسيتي بأمن شندوس تبت يا نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم من أن صفو شلو صفو شلو بقو ya sago gube ci 1435 na daidai da tsafo go gube ya sago ci 2014 kalenda labiya na ne kafin karshe daga littafin ya aqidatul imam muhammad ibn abdul wahab rahimahullahu ta'ala littafin aqidatul imam muhammad ibn abdul wahab rahimahullahu ta'ala ne yi gan risalatun ilalil qasim na من ثم لا يخفى عليكم أنه بلغني أن رسالة سليمان بن صحيم قد وصلت إليكم وأنه قبلها وصدقها بعض المنتمين للعلم في جهتكم والله يعلم أن الرجل افترى علي أمورا لم أقلها ولم يأتي أكثر ولم يأتي أكثرها على بالي فمنها قوله أني مبتل كتب المذاهب الأربعة وأني أقول إن الناس من 600 سنة ليسوا على شيء وأني أدعي الاجتهاد وأني خارج عن التقليد وأني أقول وأني أقول إن اختلاف العلماء نقمة وأني أكفر من توصل بالصالحين وأني أكفر البوصيري لقوله يا أكرم الخلق وأني أقول لو أقدر على هدم قبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهدمتها ولو أقدر على الكعبة لأخذت ميذابها وجعلت لها ميذابا من خشب وأني أحرم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأني أنكر أنكر زيارة قبر الوالدين وغيرهما وأني أكفر من حلف بغير الله وأني أكفر ابن الفارض وابن عربي وأني أحرق دلائل الخيرات وروض الرياحين وسمي روض الشياطين جوابي أن هذه المسائل أن أقول سبحانك هذا بهتان عظيم وقبله من بحث محمدا صلى الله عليه وسلم أنه يسب عيسى بن مريم عليهما السلام ويسب الصالحين فتشابهت قلوبهم بافتراء الكذب وقول الزور قال تعالى إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله بعته صلى الله عليه وسلم بأنه يقول إن الملائكة وعيسى وأذيرا في النار فأنزل الله في ذلك إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون <coughs> وأما المسائل الأخر وهي أني أقول لا يتم إسلام إنسان حتى يعرف معنى لا إله إلا الله وأني أعرف من يأتيني بمعناها <coughs> وأني أكفر الناذر إذا أراد بنذره التقرب لغير الله وأحذر النذر لأجل ذلك وأن الذبح لغير الله كفر والذبيحة حرام فهذه المسائل حق وأنا قائل بها wali alaiha da la'ilu min kalamin lahi wa kalamin rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa min akwalil ulama ilmuttabi'i na kalayimatil arba'a wa iza sahala ta'ala basattu jawaba alaiha fi risalati mustaqilla insha Allah ثم اعلموا وتدبروا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة fatusbihu ala ma fa'altum nadimin al'aya ga summa kan gaganci la fa alaikum uje na sayna annahu balagani ni woye gabe jeni anna risalata sulaiman ibn suhaimin ke dai wasika na sulaiman ibn suhaimi litafi ko takadanin kanan qad wasalat ilaykum tumbaye wa annahu qabilaha idza jimugu wa saddaqaha idza jumu ya gaskiya ba'dul muntamina lil ilmi sashi zeji ejimini aye ba ilimi ga je katun daga kiye bona ya gane za won ci kabe ti Muhammad ibn Abdul Wahhab ya gube yego wallahu lamu sokobe An rajula ke da wuce iftara alayya umuran uzun gaman nan doci tawi lam akul ha yana wugana wa lam yati aksaru ga ala bali dok non ya ga wuce jima mushin tiwo yoto fa min ha min ga wuce jo kaulu ya ganu gaga anne mubtilun kutuban mazahibil arba'a a ganwi mun yanyin la da litafiyan mazaji guni ni wa anni aqulu mai gaga innan nasa ki kaza wangiji min sittumi a sanatin daga ya dari shida na gogali ani na laisu ala shi ya feta tiyan doro ya bawuwa wa anni adda'il ijtihada a gawun mai ji iddia gawun ya tu matsayin mujtahidi wa anni kharijin an taklidi mu ya zu mu ya taklidi ya dondo. wa anni aqulu make gagan ya gagan inna tilafal ulama inikma a gan ga cin labai man shi ba nun yo biya tsara biya zabai wa anni ukafiru man tawassala bi salihin magan mu yayi zai jiga da tawassul bi zakir kiji nan ya kafiri wa anni ukaffiru busiri amma ganwaye ya al-busiri kafiri bi qawli ya boye ganu ga ya akramal khalqina wa anni aqulu amma ganwaye ga gam law aqdiru ala mai qubbati rasulillah qubba na tutace kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam a gan a gan a gan ga da iko nan gudiya nan ko ngu bayanan lahadan tuwa ngu baya walau aqdiru ala kabati kuma ga adi iko yace kaba la khaltu mi ha? yana abi kaba fito na gu ngu wace waje atula mi ba min hashabi cha la katin cika kata ko no tilata bo wa anni uharrimu ziyarata kabrin nabi kuma ganwe la wani laramu labola da ziyara ne zaje kabari annabi sallallahu alaihi nan wa anni unkiru ziyarata wani je in karo yin ziyara ne zaje kabari ya manci baba nan wa gari ma wa anni ukaffiru man halafa bi ghairillah amran wani yayi zani gashi kuti be zani ne ce ta ne kafiri wa anni ukaffiru ibn al-farid wani yayi ibn al-farid kafi wani kafiri wa ibn arabi ta ibn arabi wa anni uharriqu al-khairati wani na ji ladan littafin dalalul khairati wa raudar rayyahina yan bai littafin raudar rayyahine wa wasami raudar shayatina in ce yi gan raudar shayatin jawabi an hazil masail ya je nan ya ya ce na bata nan an akula mu da ga gan subhanaka lisatu tabatu ya ce ce haza buhutanun azimu ɗan wawuci ko da ne wasu ta wata daga naji bata wa qablahu kani wuto Sulaiman ibn Suhaimi wucin gama nan na ne da yasun gama na irin na kiwuliyani man ba hata Muhammadan da na zunga mana ta nabi annahu yasubu Isa ibn Maryam ke de wuye ya nabi Isa ne gen Maryam na kafirina alai da lalazim a gan wuye ya nabi Isa ne gen Maryam na toko alai masalam wa yasubu salihina a cikin wuye giza guyi toko fatashabahat qulubuhum biftira ilkazibi ya gbace ashe yiri ni da kiyan da gama na tsaye wa kawuli zuri da ya gaya gama na sabiye wa kala ta ala cikin latin gan inna ma yaftari ilkaziban allazina la yu'minuna bi ayati lahi zai je tsawa gama na gai zai ji jin imani bi ayatin sai ciyanan ba ko bi annahu yaqul haka manar su tare da ga ne bigan innal agan agan innal malaikata aga ne bigan akika malaika wa isa to anabi isa wa uzairan to uzairu fi nar aga aga ne bigan fi nan fa anzalallahu fi zalika to ci a jigan innal ladina sabaqat lahum minnal husna zanaji bolo bolo wa shi daga bayan tsoye ce ta abuna ci ya ji alijanna ula'ika za e, na ji bulubulu a shizo ta bula yannan ula'ika an ha mu ba a ga gaza wuce laƙiya a gaza wuce laƙiya gangani bi ene wa amma masalil ukhar amma mas'ala ne kenan wahiya a anni aqulu wa gagan la yatimmu islamul insani ke ga musulunci za a gumiya hatta ya rifa ma'ana la ilaha illallah sai da gaɗe ne ma'ana la ilaha illallah wunan wa an ya arifu man ya a ni di ma'ana ha zane ga biya wabe bi ma'ana la ilaha illallah wunan wuya ɗuye wa an yi kafirun nazira mu ma zane ga ce min na iza arada bi naziri a takaru li ghairi la nga ce mi wuce ce bon watson bai zan duti na jito ya ci a nan wani zan wuce kafiri wa aqulu nazara wa aka zan nazara li ajli zalika wa zan nazara li ajli zalika zannan ma emice boye ga wucin wa anna zabaha li ghairi llahi kuma ne zazuya su zambi na ji ce ta na kufrun kafirciyo yo wa zabihatu haramu in ma zuna haramu fa zil masalu wato mas'ala ne bata matsala na tsoyi hakun gaskiyo wa ana qailun biya maganaji wali wali alaiha dalailun min kalamillahi mu dai dalili ya tiyana na jo daga bare ga yato yato wa kalami rasulihi be ga yato ciwi wa min akwalil ulama'i be ga yan man shi almutabi'ina man na shi ajiyar man ko a mai lamin to a mai gugana kal a'immatil arba'ati kal a'immatul arba'ati na abu hanifa to imam malik to imam shafi to imam ahmad bin hanbali wa za sahala allah ta'ala ya ci magu fuyawin ba sato jawa ba alaya wuya ɗe ga yayin tiye shi ya ganna shi fi risalacin mustakila da littafin da cokayi insha Allah ta'ala nga ba to cina sun makanganci ma mai da bige wata dabbaro ya mai baye ya mai ji lura bi qawluhu ta'ala ga nasu latu na gam ya ayu allazina amanu ya nisha imani jinan in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu fasiki ga biya bi labari ya gajiyawa bayani ci ga wucin an tusibu qauman bi jahalatin ego ebelopin be jahilci ebelopin jahilci a gensu zanuwarci ma fortus biyu ya biya fi alama fa'altum na dibi na ye ci rabon ye tiyan yana ya ji nomo kuyo man ga summa kagaganci la ya fa alaikum ɗan yono su yanin an balagani ke anna risalata Sulaiman ibn Suhaimin ke dai littafi ko wasika na Sulaiman ibn Suhaimi kana qad wasalat ilaykum mutukiye wa annahu qabilaha idza jumugu wa saddaqaha amu ya gaskiya ba'dul muntamin lil ilmi sashe zai je jiya balo ilimi na fi jihatikum e bakin ye bona na kaman gashi shi amma gama na zutau a cagan doci jiye dabau umagagan wucin wujiye na waya su suna waga kijin waga bayani ji yanayi matsayi wane dana kaza dana kaza dana kaza dana ebo obi a tuwa fiye jiye da idan doci biyar bawo mu man shi da ba to litaci ka bayanu aje da ba man wuci a makalita su wuce ja eza shi dambo a kida jeje ebo na ji kasu mai man wuce nan a kida da wuce na dabi aje da ba manya wuce shi eza shi dambo da kwayi man wuce ko na alumari shaidawa be ilimi nan amma yagi sukun ndoci da shi dan bidiya jeje ndoci nga da lakiyo nga da laki da bidiya na sukun waje da ban da kun ci gan da kun ci gan a sha wato ga wà súnsún káàkì àgà ìdèdè dìkí o jí ẹbọ e suleiman ibn suhaimin nan ẹzù yóò ne na dáwọ a sheik mọ́bùn abu abubuwa nan wùcí àgà mọ́ nínú tó ci zuwa yíyí wùcí gẹ́ na àdúwà abu ta ci wani nan za shi wuci gan ci zugun a ce bin abu ga kiyaki da dáwọ yóò na yawon sha wani kayan bayan jikiyar bayan ji daga cabar har bai so bayan a kira wato e eh, ga naji mai bida na hasu ga manasu su tawi na naji mun ga gamu da dalilin shi Wani ga ji kiyar ka ga fe duwani nufa sulil ayati wali na sabilul mujirimi irkem na ibnu batuta musun ga manata ibnu taymiya nan ga alo ngan lo dimashki wace ce ibn taymiya sai ji wutu ba ibn taymiya ce cimin bare ga ka ga ga ibn taymiya ga ke mina wa cimin bare da ne ga sako cin san bai daga alara shi bo ga ci ga ibn taymiya ga alali ta kuna ibn batuta di dimashki na lokaci ta ibn taymiya to ngu prison na wuliya uzu ga mana su wali ya wallahu ya lamu a shek mun bin abdul wahab gan sokoke annar rajula iftara alayya umuran lam akunha za mu ci zuga mana ta gaji na jin gana wallan ya ci aksaru ha ala bali duk nan ne ga wuce yoto ma wuji to an wuji to koko don ya famin ha mini ubo a shewa le ga babu no gbanin nan ngole gama na sun general yin ja inna alaikum bi yawa sun gaskiya fa inna sidika yadilal birri gaskiya din lo babu bolo-bolo wa yana albira ya dinar jannati bolo-bolo mai jin zalo aljanna wa iya wa la za rajulu ya ko e mm. za ku kiya ba a ta gaskiya ta ta ba inda Allah sai dika da ka za ba gaskiya ba so yace wa iyyakum wal kadhib mai jin bai ga mane fa'in alkazi bai mana gamana ya haji fujura. alfujur wani jingalo fajirci wa ina alfujura fajirci ma ya haji ila larin wani jingalo na wallahi ya zalo rajulu ya kazi bai za a kunci abu a fiye sun gamana hata yi kuta ba inda Allah ya kaza ba halaguka gamana sun ci ta yin ya ci kuma ko ya zu sun gamanin ta su ya ci nan yadda jannakun ngai wa an ta kula alallahi malata lamuna. number 2 woke yanzu ga mana wata anabi anabi ga man kazzaba alayya mutamidan falyatabawa maqada guminan nari zando na gaga mana su ta mu be digangena be digangena zan cinwa da nu ya mini wushi ena ye ta ci zugun ezuzu ga manu ta manji anabi ga al ulama warasatul anbiya Manji ga e kungi giciya na bawajo ko ani ba ji ma lami wari su dinaran wala dirhaman ina lugwai da ita giguna mai ita giguna mun ji dinari a mun ji inna ma warrasul ilimi yana giguna ilimi faman akaza biya akaza bi hazin wafir yiti biwa wannan e zagayen da da tsaye da jini ka ga man ko na wa juye bana wa de gugwa ko ilaji gani hagan nan kaga wude zanwu ko na wa juye bana wa de kiya wa de a imma ga mana sun ta tuye tungani ga so ko manga ta imma wa ga mana su ta ni diga ni digan ani ba dikiya ta nga be le ga wa de zuta ba ma de zuta wa ga wa ga ni buron ebe kibo al'izaja alago asali ya e dokun don da ya e dolaru ya e bani adamaji is based on this type of thing rafi daji a ji sahabi a nabi ta ko a ga imamu waji da ilimi gaibu a karbala da fara ga kaba daga wajen gani ako a ga tsoye ce la ziyara ga kabarin sayyidina husaini a ga sayyidina bakar bai umaru bai usman ya ji ridda a ga alimamul maji ya ba a ga maji ya ba ga can ga kaba bin ga masjid na bogi magana na isha dan rayu ci gujin haddi wal iyazu billah amma ga ya suna shasha lalli yan najibainiyo ojiye da ba jafar ibn muhammad ga jafar ibn muhammad ga wun na bata ebon ojiye da ba jafar ganci na masu ai zaji mai dai cinwa ya jafar ya zami a nabi juyo mai mawuci ko na sukun wale za mu ci gami mi tetu zane ga ga wa gunya eh wa ga wale jafar ibn muhammad ba wato ce gile yan na amma man ne gudanin ga juya daban kuyo hmm. rafida ijiji ase asabi alibi gi mutunci da waje ake yashin bi akidayen wasu libuna wata ya akidayen akidayen mutazila shi a gobe can a cajiye da ba zaidu a shiga akidayen alibaiti ya da wani ngbe ya kwagboro ga da no kadari ya a ga ci da ilimiya in ka ba laul mafuzu ba umarɗe na jina umarɗe mashi'a ci mai jin halitta wani a kidan zijin nan a kidan kadari ya ji a gagan na gaya normal musulmi na ta ce fitar wani wa ganna ko amma a wa munas na je zanen a ɗoga kinya ba su da basiri canja a ga hasan albasri jiki yan wajen manta canja ya yi fesu ga manta hasan albasri a gan a ci da hasan albasri ga yi lasa zane ga yagin wa goge eh ba na hasan albasri je limi ka na hasan albasri ga gan wa ci bicho wala ji ganewa ngalo ga da tun ya al'ajiri babu ne jaya ga ya ci alqadar ne special zari'a wala bayani biya wa gan a da hasan basir biya hasan basir fiye jin bayani yana lauga kina mun ji akida wancin buta ne kacha an ga sun sun sun zane shi ga naga sai gaza sheba mu da abele before you realize ba wunan manoci tayi wunan zanu ci ga mun na tuwe ba wun ci ga su ta tutu kuyo hmm. bebe zai je ji khuruji ala salatin nan a to a ke da mangoci na da jiki nan a ke da gandoci na da lagwa nan a gan kuruju ba za a bayan salafu juyo wani ko gani zane shishi mace lo masallaci jimma yanin ebo abe ga welo jimma ya izanu ji ali salati miyo mi jumati fas'au ila zikrillah mai e buga mi tuaya wafi olojin ma ya ba daggan wuce mazugun da da kan giwa unga imama amma ibn hanbali fi olojin ma masu da mutum masallaci annabi wa da je man wuce na ga so ba su ga ga wuce jiye da ba wuce ga ya kuga da wani ku ko e za shi dabo zamanin ne eyi mina ga sadafiya amma shi tiji e ji dawa lobo musulmi ji e ji dawa lobo a fe je da ta cagwa ma ga zango rususun tafsirun ya shaira ji bai a fe ji amma fe ji zaji hingi za a fe fuwa sharaga da gutu don lokacin da kibo da fitina a kya ga manin da ci zume ko coci da sunanni da sauransu ko musulmai ya amina ko tuba zuyen zagi haramu yo da maka mujiza to na bata ngai maza bayan ziyo maza bayan salafu jo zai shi manya ma ce tuye a ce sai daga nan imamu albani shehu ibnu baz dan da shehu muhammad ibnu salih al-usaimini in ba man na ji wuya yiri na na ji no ina wa wa go wodo wa abun nan ga ya ga e za ga yi e de de tsabe ka go de man kirki na da juye bana san go goki ugwa amma guje da ba man wuce jikini babu man wuce gungun eke ba rabi ẹgbẹ̀mọ́ wuce kake alifin a hannu ba su kun ji manya tufi ya itabi ma wasu ya ilaikum min rabbikum wato mini ya ganin ji eh, mini ya gane ju ji ba gan ganan kaulu ga anni mubtilun kutubal mazahib arba'a a gan mu mun abdu abu mu ya yin yi la da litati mazhabi guni ni mazahib arba'a ba ga kiciyo mazabayan hanafiya dan da mazabayan malikiye dan da mazabayan shafi'iye dan da mazabayan hanbaliye wa anni akulu a maganu ya gagan innan nasa min 600 sanatin laisu ala shay'in a ga ga zawan yi tun daga ya dari shida ne kuma na ɗe ti ba wun doro ba wani inna ga muna su taluwa aluwa bo to maza ba kici wajen maza ba ambaliya wajen maza ba na bila shi kuyo maza ba kici wajen maza ba hambaliya littafin hana shi magaji timadiyo daga almuguni ko sai al'udda ko al'umda ko al'iqna ko zadul mutaqni ko al-kafi da makamancinsu littafin hanabila shiga da wani wagada shi malikiya da wadatul kubra jawari likilili muktasar khalili risala ibn abi zaid al-khairawani and the rest baga da mazhabin shafi'iyya al-majmu'u ya al-imam nawawi dalilu talibina al-ummu ya al-imam shafi'i bene dai a ci gane in da kutu ya nafiji a ga mun gali ta sai mazhabi ne bata kungiya mai ya zuwa bugan can ngo diga ne ko mm. to ki hukunci ya zuji kafin ta sai mazhabin na shi wọ́n jẹ́ káṣí ń jà wọ́n jẹ́ ẹna nàbọ̀ kawai na ikiyo da asubanci ebaci na mazabi aliyadi su ba mutu Maza na gakan katin motiyan ibn Maza mazaba kicin wajen mazaba hambaliya ibn qayyim mazaba hambaliya wajen Muhammad ibn Abdul bai hambali Hanbaliya wajen Ibn Kudama hambali Hanbaliya wajen Abdul Gani al-Maqdisi hambali Hanbaliya wajen Ibn Abdul Bari maliki Malikiya wajen Shinkiti maliki Malikiya wajen Al-Qahtani maliki Malikiya wajen Abu Amr Dani maliki Malikiya wajen Imam Shatibi maliki Malikiya wajen Ibn Hajari mazhaban maza bai Shafi'iyya zainuddin al-iraki mazhabin shafi'iyya waliyuddin al-iraki mazhabin shafi'iyya ya alimamu zadi zahabi mazhabin shafi'iyya abul hajjaj al-mizzi mazhabin shafi'iyya imam an-nawawi mazhabin shafi'iyya ibn salah mazhabin shafi'iyya no diga ne ko al tahawi mazhabin hanafiya kuyo ko da makamancinsu ngole a magaga ya bane man naji a jini zaba maza abin naji nan a ji zaɗi biya hmm? wale man naji wale maza ba na gagwa don a maye gaga biya wa male maza abin ji ba su kuma a rute ba maza abin alikiyo wale dalili bai bugu ilamitu dalili iza sahal hadisu fawa maza abi hadisi ga ta zu mai maza bayan wuyan idza sa al hadith fa huwa mazhabi hadith ga ta zungai mazhabayin imam malik ya kulu ya khazi min qawli wa yutrak ila qawli ila ila sahib zaq al qabr e go ga nuru amma ci inda waje inda goga zai kabaru da wadana annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam asubanci a maza a ga yin jejiyo amma yanzu ji ka to ya kutu bai mazabi ya bin ke mine ji tin ba su jina ko ngai wa fahimta yan in wuce shuru ran da bayanan mayan ya buji bai kutu ya fiki wuji na lewu ji sai na bi wannan ba ya dide mu je dide ya e wannan yan nan lagun to zan baro fun gaci sarawi zan gaci bismi sunna

eh ta kina ci kan eh la ci kauna tinyan man na kalita suna abin da ba rufin wacce ga suna ya ji haka babu na to littafin fito ji bata ku ciya na aloriya shimawi ziya risala bata ku a ga gwadon duniya katon ya ji wuce bata maji suna man na mamman ya halul misali mamman mu yau jiga ya gbaruf na ji ya ci tabe zo kara kara yi mana ka so mai fiki ne jun jiga yin wagan wagan ko a dai jari yi wari la adina ne mu bi ji mutunci a cica gangan yan dai adini ga shi bana ni hmm, ya gani na je ganda na je dalili na je wauna in ci kalita ta halul misali mun ci masa allo la be dalili wuji gwargwadon hali yabo wajen ga wuce ga mai fikin yau ta jiki a an wagan wagan makalun bukadi mai rita fice wali yadda wuce kaune ga bujin bayanin wuce don bayan nisu mai sunnati Da uki ne dai littafi yan fuka wuce kawai. maza bai maliki yau? hali bai yi nan naka jami'atul islamiyya kutu bayan maza bai na jigai wuce bo fikiu ba a ji fikiu da bidatu mujita yidi mujibin rushi da kawai ndi fi maliki wuya hmm? ibn usaimin zadul mustaqni na tadanin ufe wuji to sharai wuji mujalla dubu tsoyi fiki tsaba mayo ta ebogo al-imam shaukani suku adurarul bahiya na shaukani kana matani wa kwakuji aya gumba hadisi magumba mutu suke bi ngoli kem ne kwalita ta tiki da ni ga kan wani farin la la kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza suna la kaza kaza kaza kaza Mun ku dalili be no mutu shaukani suke bi sharai a ce sharai wuce ya darari almudiya fi sharu durarul bahiya almuhalla ibn azmi shabai na wani ya ce ruya ni almuhalla asali ya almujalla mujalladi ni banci e ga tsaba ah, fi bo ba aya ba hadisi ya diga mas'ala di di di di gagan ya diga mu gagan a ci bai ga awon ah, agan tun lawon ji shari'a ti jo shari'a ti shari'a shiga almuhalla bil asari fi sharhi almujalla bil iktisar la dalili kuganci bi masailu mini method buda mini method yan katuju most yammayin na shi mai sharan ya kutubu ya hadisi na. waga ya cule wale ga maza ba na gaji yin tisabu ya nan nga ya lafahimta ya hadisa a ce jito bayani wujo badaru laini maza bai hanafiya wani wajen wale alamai hanafiya ba wuce shirin sahih bukhari nun jinan ibn battal da manwaci maza bai malikiya ya ji wali alamai malikiya bu ya shirayen sahih bukhari na jajin ibn hajar ma maza bai shafiya wajen wali alamai shafiya bu ya shirayen sahih bukhari na jifce ga fatul bari na wọ́n jí gani ọkú ẹ̀bẹ̀ e ọ̀gá lúgbọ́ wàá yí ọkà kàtún jí mọ́ fashin mun wata na jagawa gan gaskiya kafin fiki mun ji fata wa ba da uji kaza kaza a to ajire adìkí àtọ́ ají alẹ́kí ẹ̀ ta ṣùgbọ́ntí gájì àyán kàtà àgọ́wọ́ gájì kí ma kọwọ́ gádà àgọ́wọ́ gájì kàtún kùtù wẹ́ mọ̀sáìkù nẹ́jì ma kọwọ́ gádà ilé tòtò alìbì banu àgúzẹ́bì bà ní fi nne ujiyar kinye yabo maza ba ruwa ciye jo ne ya ji aka fiye lita na ja ajin na ja nan yi wato a ga duwa ya na jo ga yi nan a ga wa anni ijiti ijtihada a gan wuye claim gan wuye ji wuye ji ijtihadu wa anni kharijin an taqlida mu gan wuye azu daga taqlidin ya al ijtihadu ezu ji kokari ya mula mujirkin ko hmm. wa male e ya zaga ji ishtihadu ta ji daidai waje lada guba ya e za ji ishtihadu ta ci bici waje lada ni iza e ji ta hadal hakimu fa asaba falawu ajran ido ci ga ido ci ko zane ba ku na gaji kokaru ta ji daidai waje lada guba kuma gaji ishtihadu ta ci bici waje ke waje lada ni ko mm. amma kami waje ishtihadu na waje alatu ya ishtihadu da bezo waɗe alkur'ani waɗe sunne waɗe gan hadis na ya hadis na ya ko mm. waɗe masal na jaji jima'u nan masal na jaji kilafu nan waɗe wasu fike waɗe larabci waɗe ne waɗe ne a tata rufe yankin wuce wace ya kiyo da makamancin su all other shirka yi tiya dogo ga gumbiyoyi wacce waje iji tiya dogo amma wala tu matsayin ya muji ta yi biya wacce ga waje iji tiya dogo yau wani na yi ga yi tiya dogo su ga mana tasa koyayin nan wa an ta kula Allah ma la lamuna yan ma matsala ga ciciyani na yan ma dalili ga cici karara ya ti matsala wuce wani e zai ci shiga wanda ji shi ya biye gun da ale nasiba e gun ga ale ba ne wannan agan na lugwa la ya da fi muridin nasi ta mai kawai du ya jan gawo nasi ga cici e ji shi ya du ba gaba wa ji gani ko ebe zan da cagan waye ji istiadu ja fe be ga shazu ji a na luwan a ma kai da ga ji istiadu ja ji kuskure sun no e, ga yin daga istiadu a wazun ga mun ta sako yin na ta te ban na sidan ba ne ba zai istiadu ne ya na sidikiya na sidi ci karara ne ne ba za ka ji istiadu kuyo ko ga gaskiya da dige lajin mujite ya sai jun asada wa an ya kula inna iktilafal ulama kuma a gan ugancin da bayan manji azabu yo kuji nima wani hadis ne ga iktilafin bacira mutunan wani hadis sun cinja wuyo ko number 2 musulunci wa ga musulunci a gan kirkira wata sunubi abdullahi jami'an wala tafarruqu ya kwasan gbe sai ci bene me ga gbere gbere ma inna ma lai ci ma ga gbere gbere ne ga de tin le be ga je je bu tu su ko be tu ci fa inta na za tu fi shay eh, fardu ila allah war rasul can ne ba ma ga ada ikhtilafu ta nawi ma ta dad ngoli ngoli ga ni ako ke ta ga ibrahim ya yiri yiri gubabun ko

ebo ne ngo le riwaya na be riwaya abu mazura be riwaya bilal mo be guba abu wa je we jin na we jin na ga ga wo ja ko ga wo ja bo na ta ta su guba ba ko ko misali bani nan eh e daga da ruku ngogo subun kudu rabbul malaikatu war ruh e da ma ce da ruku be mu ce gogo subhana rabbiyal azim gubabun na sa mata zu tubo da yana mana sa ta tubo nan yawa agen yi wato ma man wani ikhtilaf yirin na ji no problem kuyo amma ikhtilaf ta dod na je dalili na je daliliya eh wa ikhtilaf yirin na wa ta talaftum fi min shay fa hukmuhu ila ina ga da tin bari hukunci zai kí bá zíro ẹ̀bẹ̀rẹ̀ tí ó ce gungan wajen hawa gunigan ga wajen hawa gunigan babu gaskiya don wajen gwagan ki dalilo fanki mu mata ba laifin minan nisa masu na wasu lasa wuru ba kama ni babu gaskiya in doji ba dalili ba dalili wani wani shi kenan da sauransu amma dai masailun ijtihadiyya mas'ala na shi ijtihadi wani wani nasu da boyen yesa nasu make da boyen noya wanda ya ji faruwa kula fahimta nawo mula fahimta nawo wani to yirin wuce ya gaji kima a ji karuwan irke mina ne bisa sun gala layu salli yana a dukkan nasara illa fi bani quraiza zando mine yabo in gaji sallan lasar ba sai babu sai banu a dan ci zai ko lasar ma jina a yana ne a na da datun banu quraiza ga a madiya malata wanda suka ga sallah a jibani dan wace ga no kan waye ci sa ga tun wani banu ƙuraiza ta baya da ji sallan lasar kan lokaci ji ga gobe amma shi amma ya la annabi labari na suku annabi nan doro mini abuwa wọ́n ne ko? ẹwọ́ kí wọ́n náà tún tún lánàá mọ́ lánàá Allah kiyaye amma ga ake ji fahimta yin nusus ji fahimta yiri na sahabi bi ta biyu jijina eh galugo suke da lagan mutum bai gboge ga a gaskiya fi sabila fahimta shi yau na ja ta ci wani eh, yau wanda yi ga shi zuzai yi na so galugo ga ga daji ne wa amadi zai gushe wadannan wa anni ukaffiru man tawassala bi salihina min yana ke ganci wani a gan waye ganza zani ga tawassul bi zakir kiji nan waye lu kafiri wa anni ukaffiru al-busiri amma gan waye ya al-busiri ga kafiri li kale banu ga ya akramal khalqi mali man aluzu bihi siwa ka inda hudus al-hadith al-amami to ne ko ke tawassul bi salihina so ko yambo anabi yambo sheyo yambo wali kazan ko na ga ga kiyo tawassul bi salihin a ga mu wuri abluwa abu ga zane gaji yana na kafir abluwa abu ga unga can eh dai unga na a tawassul bi salih bi jayi salihin bidiwo anai magama a da safiya mai na zama lai saminu fa waraddu ana sai bidan dinin manzo bashi bali ana a ganye da su annabi sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu ta'ala gan walillahi la asma wal husna fadu bi ashe di tawassul be sunan yato yace ya Allah ya mi kaza ya Allah ya mi kaza ya wahabu ya mi wani ba shi kenan ba edi hmm. tawassuli bi tun kirki na galo ne yi tawassuli bi imani wani da sallah wani da azkaru wani bi tun guru na lone rabbana inna na samina munajiyan na, lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna ya yi hmm. saci wanda ke da tawassulu wagan wagan zamu shiga zamu ci ba du yawe yirkin na abu lara ga annabi ba me wago ba su kwa da annabi ululo musulunci ko yirkin hmm. mina za mu yi sayyidina umar idona uyi abbas ko mun hmm. guji kiyo muri tawassuli uyi gugu ba du ebo etin ele ngole

wa ma kunna mu'azzibina hatta na ba sa rasula sai ce ji zashi azaba sura ta jiru dafiya wa ma kana rabbuka mulikil qura sai ce ji zashi jalaka hatta ya ba sa fi ummiha rasula annabi sallallahu alaihi wa sallam mu'azu shi mu'azu shi mu da sujada ya annabi sujada na mu'alu azanu naji sai ta dinga wale shirku yo muwazu da zai da anabi na anabi gunga muwazu waje mushriki zuniya a ne daga kiyin nan muwazu muwazu feji bayani a ne ga to yaji zada ya zan mutan sai sai ci bugi mi ga ga haji da din ya zan ya ga mi fuju ya bu a anabi yo kafiri zuniya hmm kashi e za dana unga nga ta abu ji wa ana rabbuka Allah wa gai wushi yan yon mai ce tiyewe ani e da ya akhta ami shiddatil farahi na ci mi ci e boye matukan yan mafo a shawa legin bitici kai zaga to ya kufuru lo ne kafircin ci ko da ma bici wuce a yi kafiriya e zaga to ya kufuru lo umaji jahilici zahiri mai musulunci a yi kafiri no ɗaba jahilitin nan imaniu e da ke cuce to to ya kafirci lo kuma ga ya kafirci gan amma ki sa jinwu ci jinwu a ke yi kafiriya illa mun ukuriha, wa qalbuhu mutma'innun bil iman kuyo ko e ga ya takfiru ma e ga ya manwuci ko shuyon je na zandoro wala dami fina yana wa daina cewa ba qur'anu banu cewa jan alula jina cewa ri taimama jina cewa ri sallah jina cewa funo jina ba funo cewa fuaila funo ko mm-hmm. ki azu yo wa tazu tano ki azkaru laji ino ki azkaru lozu ino da da biki cewa gagwa so mu ci ga yin yawo na wala yau dana amma wai shi hukunci za a yi tawa za fundoro za zai ni lalo musulunci kwa tawo buliya eh za a zai ji mo kuzi musulunci kaga ga wato lawa bawa habba mana wa anni aqulu amma sun magan lau a kadiru ala hadi mai kubatar rasulai la adam to a gan wunga da yi ko na wunga ko bayan ta kabara na da yanan wungu baya walau a Kabiru ala alkabat la a kasu mi zaba ha wajen altu la mi zaban min khashab a ga yana take ka kabarin ga yin nan kuma ne muta da kata ko beti latuna ngula bo ba ta ya ganna ga yabo da Allah uza ke den wuye ja nabi mutuncin alalimin muna zuwa bun kata litafi tin sira da wa ni yuharrimu ziyarata qabrin nabi a magan wuye la ga alamu ne zaje ziyara bada annabi nan mun na magan ga can inda aka ne kiyo shaddu rihal wo juzna ya e goyen kabari annabi ga lati shaddu rihal illa ila salatu masajid eh juzna lo ya goyi e bada ba sai masallaci guta mazila rami masallaci annabi ya madina masjidil kusan wa ni unkir ta qabrul walidaini wa gairi imam mai jin kariyo ziyaran qabrul yan walidaini wani ne fata ga munazu e ta eh zagalla ziyara lo mazuka ta taiwa gun ba duwa السلام alaikum wa alihi min almuslimin wa ko yaghfirullahu almustaqdimin lilmustaqdimin walmustaqirin wa inna insha Allah bikum lahiqun amma wa ga wozun zon lobwa ebe la tu shaddu rihalu wa ga woji tawafi ya kabariya ebe na na tuna ga wani tawafu bil baiti al atiq ngo jiga bi ya in tad'uhum ya gaya ma sami'u du'akum a du'akum yi ne yana walau sami'u ka ma wa ma mastajabu lakum a gwaduwe ya wa yawmal qiyamati fa'al kiyami ma ya yakfuruna bi bishi jiwa gaji kafici bene na lafa baci ne wala bi'uka misra khabir sabogo ya zula mutu a dabu da je tiyan ziyara yan kabaro ga ta bi ta kabaro ma ga daga ta kabaro ma ga fa kabari ma ga ta ci kabaro ma ga ji kabari mai ne la tu sallu in alal kuburi ga ta ma la'ana Allah al-yahuda wan nasara taqadu qubur anbiya'ihim masajida la ta kuyi tabbata yau bi nasara kabari annabi ya jila masallaci wa ga ga ajin biyar kabar wajiri ayatu yin adabu na naji Allahu a'lam wali yukafiru ibn al-farid wa ibn arabi amma gan waye ibn farid wa ibn arabi kafiri Wani an dalail alkhairati amma gan wai lafiya na jiladan dalail alkhairati wa rawdar rayahina wa usami rawda shayatin amma gan wai yugan rawdu shayatin jawabi an hadhihi almasail e jan wai tiya na jawabainu an akula wanda gan subhanaka hadha butanun azima allah nan gama mana wuce kuro na zuta wani wa jiga ne ako hmm. wa qablahu kabi lokacin nana man ba hata muhammadan sasallam annahu yasubu isa ibn maryam sannan sun ga mana ne ci ga anibe ga anibe isa to ko wa yasubu sa ne be gida kirki to ko fata shabat kulubun bi iftiral kadhib yan ma ta jiri ne ce ga mana to wa qawli zuri ga mana to be inna ma al kadhiba alladhina la yu'minuna bi ayati llahi ne je tsaga manan ne je dede ga na, ne je san wata da na ga ne ji imani be ce ciyanu kiwo annabi sa sallam ga jibuta sai ce mai ga jibuta yayin da cinadi sai ce mu annabi ce gagan ina ya jibuta wuci maji sai ce anan antum yato wa ma tad'una min dunillahi be ne ya jibuta wuci maji sai ce anan hasabu jahannam antum laha waridun hasabu jahannamu antum la waridun kigba to ye jahannamu nga yayo to ye to to ye eji jibuta na to ye to to kuceji to ye to to takunji e to ye to to ye ne je jibuta na gani akwai fino fo alkiyami wabe hmm. na mushriki gani su mushriki gani hi nga ya tingago nga yahudi je jibuta ya hmm. uzairu hmm. nasara mai jibuta ya anabi isa ta yahudi shi yawo ko muhammadu ga ne muhammadu ga uzairu a dana nasara shi ya mawa ma muhammadu ga isa a dana wani gama na zuta na yore a dai mai gati a ganci zukun ce ci feci aya shi gan innan lazina saba katlau minna na husna ula'ika an hamu ba duna zane shi wa shi zuwa ni ga za kirkiya yau ne za wanci ga iya bene in ga wale ya janna kakunan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam nge gangan ejibu ta ce ci e mai hmm? ga layin doro fubaci ma kina tsara shi gan kina tsara shi ajin gan an abiki a musulmi gashi shi a cikin annabi isa wujin ya ce ciyo mai tuci ya ce ci nan wa anna isa adla kalimatu alqaha ila maryam wa ruhun minuna nasara jaga muslimi ji e ja ne di isa to ko waliya e ba kiwo aji to ko jare e go ne dai yaji imani ga ne bi isa yi e tsecha ya e maji imani go yi tsecha nan ngala ga ya e ji to ko ko ji fahimtu ko ma irin na ga ibn qayyim mufe labi alkafi tu tusha fiye ete yan bidiya shi wuce fiye jin bayani yan bidiya kan zagya bidiya kan zagya bidiya kan zagya bidiya kan zagya bidiya kan zagya yan bidiya shi ga ibn kai mai jimanya ya shi ta ko <laughs> ibn kai mace gangan man sabba bil burhani laysa bi zalimin mm. zanan ga gito ko amma be dalili mu je wannan mu ji zalunta ni ma nan ga ji bayani ga eh kaza ga yabo dalili kazo eh kazo lo yabo dalili kazo eh kaza kuskure yabo dalili kazo nan mun ga yin naga yayi ga to ko je zanan ji zalunta ai mazlum illa sabbu bil butani in nayi za in nayi zalunci nan ga ga wogi za to ko yin hujja na wato ga gumujin naga kiyo naga to ko mutum ya e gayirin na gayo ya e buna zuwa buga eji e tawata ya kabar yan walija a meji kuti da waliya a meji buta waliya sai ci wajibu ta yau amma ji salla ya jawo kabar yan walima a ga zuwa buga gida gurushi mutunci ya mutunci ga zaune hmm. rashin son gaskiya yi na yi hmm. ngala a ci sa gamane irin nan kawai walkufru indakum khilafu shuyukikum wa wifaqukum fa hakikatul imani kafir ce bai yabo ga lalimai yabo ya zama gaji dacewa bai su kuma ji kiyo gaji imanin ba ha tu zo a sanin da annahu ya kunu a ga mana su tare da ga annabi ga innal malaikata wa isa wa zairan fil nari a ga annabi ga lillahi lillahi malaika to annabi isa to zairu afina fa anzalallahu fi zalika to ko fecin ajigan innal ladina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mubadun zai jin wasu da a kirkiya yana zaun shiga ɗiya biya ne wa ammal masalin ukhar amma matsala ne kene wahiya mun gayi anni aqulu agan galla yatimu islamul insani hatta arifa ma'ana la ilaha allah musulunci yaza wa gumiya sun bi ma'ana la ilaha allah wa anni wa anni arifu man ya'tini bi ma'anaha mima mi ga Allah wa ga ni ga Allah bi ma'anu bi ma'anu yamina ya wa an yi kafiru nazira iza a rada mi nazira ta karu bali gairi la sana magaji nazuru wace ce mi ebon watson bai lanar na ji ce canin a ga muyi kafirin ga cin ga wa haziru nazir wa aka zan nazara li adi zalika wuce nazarin goyi goya tun ga wani wa an nazaba li gari la kufrun wa zabi hata haramun yana ma sun ya zanu e na na ni tsaye canan kafirci yo yawanci na suna haramun ga to nan nan ma'ana ma'ana la ilaha illallah ila ma buda bi haqqin illallah wajibu ta zabe gaskiya adi sai wajibu ta bi gaskiya na sai Allah la ilaha na mu waji amfani so ga dai sharatu wi alilimu wal yakinu wal qabulu wal inqiyadu wa sidqu wal mahabbatu wal ikhlasu wal kufru bi taguti so ga dai shurutu na naji kan ga wajibi kan ga wajibi amfani amma mun jiga sharafi yau zo saka sharafi ne ku fita ne hmm. bani to gaji na koyi ya gana ajiya bi da coci haka eh balaluwa mana wi nga alo coco umai musulmi to wa ga mu gawayo alkufru bi taguti ga wani jidana ne ore yau ya lo coca kakuno ga da gunga ai ajiya ai ma je ga soko da bwa anabi maji gaskiya alqur'anu moja ne muhammadu alaya ga yi e ga wuci je dia sai ci unga ji sama unga ji ki umma imani bi unga umma ji buta yo alqur'anu magaskiya ya bana kayo ala da makan te lo da makan da ka qur'anu ki mu ya gaskiya mu da cheka biya kin waji dano asiduku nga we practicalize dano to no wa you wa ga asiduku dana nan wagu igajiya bi da bayan bi da nuwa idiji kuti wagen yi sokon ya ji buta wani ji buta kuti a wani ji buta nuwa ina ngai wani wuya bayan wubi sokwe al'ilimu ga wani practicalize zana yin wani ji na fiyu ya ma obi da min duni lai wace ji ba fi ibada ya soko ko ya ji fahimta yin ganna ko ya zuga ne ba bi ne ya turo biyu mu jiga sai zaga ne na ku fiti kawai ku fiti an ya eh, da ya dabo dan yi tawidi a fiye du wa ma ya ga ya shiru na yin dubiyawa ko ya ji gane wu ina wani gani gado e eh, bone zan wace dabo zan wace a sai zai kasu ga biyu ga wuke shiru tu la la la wuya it's like it's eh, a salad daga ikamun har bai sallama ke mina da ani ji sallah bai ni wannan wajibi gujin abu gudin ga kiji da salatu wa gun wa gudana kiji da salatu wa gun wa gudana zanna da sallah kan da sallah kun da sallah ebo na gigan na jagun bat na gun for academic purpose ebo da waji gane waka tun bayin ku yau ko hmm. ga nazuru annazuru ibada yufuna bin nazri wa khafuna yawman kana sharruhu mustatira annabi sallallahu alaihi wasallam maga man nazara yuti Allah zanen ga ce mi gan wa lami tu zakona lami tu an ga ce mi gan wa le sokoba suku su lami tu nga jum nga jum azabu li ghairi llahi man shirka kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin sannan mi, zaka mi, ko yanzu mi da rayuwa yi biya jini ta so cin wuyan annabi ga manza ba ali gari lafa kada shirka zane kasu ya zane da ya ta canin wuyan lafa so ci ba ce bugu eh zuya ya kajija eh zuya ya jenwa eh zuya ya bocha da makamancinsu yan nole ya ga nazar ligari la gan biya zabu ligari la da makamanci su ne yake gaba da gwi shirka da hannun su ka na bayani be a ga la wuza be bayani ga annin ne annin ne kamiya ba sai mun ga su musulunci wani e bane bi sai ma abu na gaggan nan ga ke gani ta tuno cewa ga zai je jibuta ka ba ya sai liba da wina bai zan nan wuya kafir ya bone jali ki da biyayi ga lal uzuru bil jali wa imani ummi mawani takfiro gara nawa bi zufe da ya kafir da na limila dawa la tatimul akami la bi wujudi shurutiha wanki fa'i mawaniya fazil masailun wato masala naji hakun gaskiyo wa na kailun biya mu magan naji wali ya da la ilumin kalami lawa kalami su je dalili tin da wali tafi so ko eh, ga so ko ga me ga annabi wa min aqwal al ulama al mutaba'ina nan da ga man wuci ko naji eh, labi tin kal ai matal arba ja ai matal arba ma mana imam abu hanifa to imam malik da anas to al imam muhammad ibn idris shafi to al imam ahmad ibn hanbal wa idza sahala allah ta'ala basta al jawabi alaiha ta ci gufun na wuya ɗaya gaje ya shigar nuna sukun shi risalati in insha Allah ta'ala ba sattu jawaba ala ya gaga ɗaya tubo da ni ta fi da cewa insha Allah ta lokaci abin da wannan sun ma gaga cin ilimi da ke wata dabbaru hu ta'ala e mai kpaye ga tuwa tana gan ya na amuriya na ja imani jina in akun fasikun bi na bayin fata bayyanu fasi ga bi a gani mai labari ga jawa tabbacin ya ga wuce an to su yi bakon mami jihalatin fatus da alama fa'altum nadimin ebo efe betere bakiyan da na saniya ya tune lobe ya ga wuce na ma nga malla zumagwe to katun wuce na ji ka to katun ji ga ji mbe amma mi ajin bi rekodu sabo kibo sa gammanin zuciya mabila jiki mabila gangan ta ce a gani ogun babu yau a ga katu ka zunga jiki ne katu ce da lugan da system ko ga ci dawo yana ga gawo babu ne na migani gado na miga ci bishe gajo bi, biga ba su gomi ya yara ji ba shi kenan ba fa sha Allah ta'ala ga katu ya bannan nan ba ne ka katu nan har da gbanin ba na yi gaci mutum na tsoci fadi fabi a na mai iga daidai nan ya ba da tsoci ci yayi lada yau ji gani ako kwale ga ya gaya karshe na ungwa ya zuki ya san tu yi sarari kari wayan ya adisiyo a ga ya gwari wayan gama na eh, ruwa adisiyo ya gwayan gama na zuciya ranar eh. gaji tuma bai gama ne na ya jiki mm. eh, ya gwayan wa isnadu da ce ko edikiya egwa amma ga gina ba ne babu egan e wace da ba za mu wato imani ji biyu dan ji imani ga qur'ani nan amma gudu ne babu ka zuli wo biyo ngawa ko ga za mu ci tin ga ba wo mu tun bo wo ko ja bele majalu dai shi shi a yanzu wacce kuma dai maji gaskiya amma gawa zai ji an ɗuto ba na sun masdaru yin wuce tiyana nawa ne yanzu jikiyo yanzu biki ya fi bayiri na sarauni kashin a daga da ake yin zanuwa ciyo wal ilmu inda Allah subhanaka Allah wa bihamdi ka shaɗu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk da gwaza aji daga gina albusiri ما يبرده ukwani ga ya akramal khalqi mali man aluzu bihi tiwaka inda hudusil hadith al amami ya wannan wacce ga tacin ya alita jona mide zandoro na miya bana ka kuna masiba ko yawanci kon wacce ga ji faruwa na wa inna min judika dunya wa durrataha wa min ulumika ilman lawhi wal qalami wa inna min judika munira ta muhammadu sallallahu alaihi wasallam a duniya ishe wadda rata gani ba su dunga alkiyami wa min ka ilman lauki wal kalami daga ilimi ga ma ilimiyan lawul mafuzu da ilimiyan alkalami tiya wale na ya gulu ko ta ko magala ta gulu fi dinikum ya ga miya katu da addini ya goma ko ani gan halaka limutanasiun da jaj mutun ajin halaka ani diga la tatruni kama tarati nasara isa ibn maryam ya ga da mike min misha ido bi isa ne ge maryam ne da ga mi wuje so ya ci gani be tuchuwi annabi sallallahu alaihi wa sallam kan gulu maka ne lafiya ajin tuna kuyo ko annabi wanda ya lime gaiba kula lan mafi samar da gaiba illallah wacce cin ga cin ga mayan murdani. ne zane mai zaga banin ngai ce ci buyo ko in suna sauta ja ba lakun A nabi ga ta gasu bi wa wanzu mayu ta gasu billa. A nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na ce aga daga alkuran kun wa inna lana al wal ula al-qiyadi ce ci wayan wallawa. a'lam walam ya ce a kasaru ha dokun don doye ga wuce na jimu ga na bi alabali ma'ana bi hankali ya ma bi ma'ana kpaya wato le kwa ga magan na ikpata jiki yau magan na ma mai gaushe ba allah kiyaye mu hmm. subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik